jama'a musulmi mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammacin alhamis ne ashirin da uku ga watan ramadan na'am ai kamata yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana yau 23 ga watan ramadan haka ne kenan gobe jibi za mu kare tafsiri kenan ba a bisa yadda muka saba kuma watan ramadan nan da mako mai zuwa lallai wannan musiba ce da ya kamata mu yi kirga a idza asawatu musiba qalu ya lillahi wa inna ilaihi raji'un domin tafiyan watan ramadan duk irin albarkan da ke ciki a ce ya tafi da abin gaskiya wannan asara ko musiba ne Wani da Allah ka sa mun rabu daidai da ashirin da hai sha biyu ne ko sha biyu ga watan kusur shekarar da dubu biyu da ashirin da shida wannan shi ne tafsiri mai lamba ta dari da ashirin da takwas a jiya ne kuskure mata ke da dari da ashirin da uku a darasin jiya dari da ashirin da bakwai ne gushe ba muna tafsiri a cikin suratul baqara a inda ajiya muka yi bayani karkashin aya ta ɗari da hamsin da takwas faɗin Allah madaukakin sarki inna safa wal marwa min sha'airillah sai dai kafin mu shiga ayoyin da za ku biyo baya za mu so alaran ma ya ƙara ɗauko mana karatun daga wannan aya daga bisani sai mu cika shi da wasu iskin baki da al'imamu ibnu kathir Allah madaukakin sarki ya tashi da rahma yayi a cikin tafsirinsa daga bisani sai mu ci gaba daga ayoyin da za su biyo baya insha Allah على ما فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم بارك الله فيك idan ba manta ba wannan aya a jiya mun tattauna zantukan malamai da suka yi wajen kokarin fitar da ma'anar ayar a inda in ba ku manta ba sai da muka tuna wa juna cewa wannan safa da marwa to duk sadda za a koma tarihin samuwarsa to sai an ambaci uwar gida ko matar abu tauhi annabi ibrahimu khalilullah ita ce hajara uwar isma'il Allah madaukakin sarki ya ƙara mata aminci sakamakon zama da annabi ibrahim ya zo ya ajiye su a wannan waje a suka zauna su kadai ba kowa ba makwabci na kusa ba na nesa ba dangi iya ba na uba sannan babu wani wato abin rayuwa a wajen waje ne busasshe ɗan daurin ƙasa mai da alkur'ani ya ba mu labari ko to wannan a kaiwa da komowa da ta rinka a wajen kun ji ne asalin inda wato tarihin safa da marwa ya ya samu ko to shi ne imam Ibn Kathir da zo ƙarshen tafsirin ayoyin bayan bi ya gama tattauna bayanai da muka ji mafi da damansu a jiya sai ya ce falam tazal tataraddadu fi hadhihi hajara uwar isma'il bata bushe ba tana kaiwa tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu da suke kusa da ɗakin ka'aba da dutsen safa da dutsen marwa kun ko baina safa wal marwa mutazallila a lokacin da take kai da komowa tana cikin hali mafi wato tsanani na wacce take bukatan taimako haka ne don kun tuna halin da ta samu kanta gata da sabon jariri ku tuna irin yadda mata idan suka gama haihuwa suke bukatan wanda zai zo ya tsaya su wasu aikace-aikace saboda wannan energy da suka yi exhausting a yayin nakuda ga zuban jini an gane wannan da ke ko da haka ake bukatan wanda zai zo ya taimake ta a daidai wannan lokacin to babu kowa in ma akwai wanda zai taimake ta to wannan jaririn shi zai shi zai kawo taimako ai shi kan shi taimakon yake bukata jama'a an gane wannan kyau ko ma'ana a wannan lokacin ba wanda zai iya kawo mata agaji sai Allah dan daga ita sai ita sai kuma wannan jariri jama'a fahimta to shine a lokacin ta shiga hali na kankan da kanta wadda take wato ba ta nuna isa wa kowa a lokacin saboda halin da take ciki sannan ha'ifatan kun tuna mun ambaci wannan ko tana cike da matsanancin tsoro kaga tsoro wa karan kanta sannan kuma tsoro wa jaririn ta haifa duba yadda uwaye suke jin jariransu a sadda suka haife su to lokacin ta aje jaririn tana neman abin da za ta kawo domin bukatar jaririn kuma za ta rinka tararraji kada wani abu kuma ya ya cutar da jaririn da haka da ta hau wannan tsaunin ta leƙa wai ko da Allah zai kawo wani gudunmuwa sai kuma ta karkato da fuskanta kanwa jaririnta wannan shine sunnan sa a yi fa za mu zo bayanin aikin hajji insha Allah duk sanda ka je ka hau kan dutsen safa to idan ka tsayu akan dutsen to shari'a ta ta ka waigo ka kalli ɗakin ka'aba ka je daga inda ya samu aka yi kenan domin in ka hau dutsen karkato fuskanta da suke yi da kalli wani halin ɗanta sannan kuma in ta tuna to tun daga ɗan ne yana kuka bukatan ta yanzu shine mafi girman ta samu abin da za ka taimaki yaron nan sai kuma ta gangaro tana sassarfa sai kuma ta haye ɗaya dutsen ma nan ma da ta leƙa sai kuma ta tuna ɗan sai ta ƙaƙi karkatowa jama'a ana fahimta ko shine ma da yake cewa khalifatan wajila tana cikin fargaba mutsarra tana cikin matsanancin bukata fasiratun ila Allah azza wa jalla ta shiga fatara ba wanda zai ainihin wato a gade ta wannan lokacin sai Allah mawaye da daukaka hatta kashafa Allah kurbataha lallai ko sai da Allah madaukakin sarki ya amsa kiran nata Allah ya zo ya yayi mata dukkanin wannan damuwa wa anaka gurbataha Allah ya kawo mata waɗanda suka zo suka yi zaman wato makwabtaka da ita da haka wannan kewa da take yi na ba kowa kusa da ita sai da Allah ya yi mata an fahimta ko sannan wa faraja shiddataha Allah madaukakin sarki ya yi mata wannan kunci da ta shiga sai ta dawo yanzu ta samu kwanciyar hankali wa an ba'a laha zamzama Allah ya bubbugo mata da ruwan zamzam ki ma'uha ta'amu fa'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya bayyana ko yace wannan ruwan a duk duniya ita ce kadai ruwan da abinci ce wato gata ruwa gata kuma abinci ta'amun ta'im babu abincin da aka samu irin ruwan zamzam sannan kuma shifa'u saqami magani ne daga duk wani matsala daga duk wani larura da aka da abin da ake biyo wa yaro tsoro da zarar an mai wanka da ruwan shi shikenan zai warke shi yasa har yau jama'a mutane da dama ba su gushe ba idan suna fama da lalura wadda an yi magani an yi magani abu ya ƙi ya ci cinyewa kawai sai su koma su makwabci Allah ma'ana su tafi aikin umara ko Hajji sai su zama jarun layi kenan haka wasu malamai zaka ji ana ce musu jarun layi wato sun yi kaura ne daga garurukan suka koma ɗakin kaba suka ce mun dawo makwabtan Allah da haka Allah ka san matsalolinmu muna fatan kafin mu tashi daga wannan wajen ka yayi mana sai su ta shan ruwan zamzam suna addu'a don Allah ya dako ba za su bar wannan wajen ba shi Allah ya yayi musu dukkan matsalolin ina fatan jama'a gari da haka mana yace fasa'i bainahuma to ga istinbatun da yi kun ji ya gaya mana halin da hajar ta samu kanta ko sai Allah madaukakin sarki ce to duk wanda ya zo yi sa'ayi tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu lahu an yastahzira satarahu to duk sanda kake sa'ayi kai ma ka ainihin wato halarto da fatara da abin da kake da matsanancin talaucin shi a daidai wannan lokacin sai ka gaya wa Allah wannan abu dan babu wani dan adam sai da yake da matsanancin tsiya na wani abu a rayuwar shi duk kudinka akwai abin da kake fatarai shi haka ne ko babu to duk sanda ka je wannan wajen abu na farko da za ka hasaso wa kanka shine wannan abin da kake fatarai shi na fata an gane babu kuma abin da mutum yake fatara kamar ya samu aljanna kuma an gane wannan da kyau duk kudin mutum ka iya cewa kudin shi zai siyan mishi abubuwan mallaka amma ba zai iya gadan mishi da abin da wato jiki yake bukata ba alal misali dukiya na iya siyan maka gida haka ne ko yana iya siyan maka a gado na kwanciya yana iya siyan maka motar hawa amma zai iya siyan maka kwanciyar hankali zai iya siyan maka ba zai iya siyan maka lafiya zai iya siyan maka ba zai iya siyan maka wanda damuwa Allah ya ba zai iya siya ba to kana matsanancin bukatan wannan sai ka hasaso shi to haka kai kuma da kake da ainihin wato talauci na hakika nan ma ka hasaso talaucin ka ka tuna akwai wata baiwa Allah da ta taba hasaso da bukatunta kuma duka sai da Allah ya yi mata a daidai wannan wajen an gane wannan da ko shi ne malai sai yake cewa an yastahbira faqrahu wa zallahu wa hajatahu ila Allah ya hasaso bukatan shi da ainihin wato kaskancin shi zuwa ga Allah madaukakin sarki fi hidayati qalbihi kaga daga cikin abin da kake bukata Allah ya kimsa wa zuciyarka shari'a Ta zama ka zama shiryayye shine ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin da haka ka hasaso kana bukatar Allah ya shiryar da zuciyarka wa salaha halihi sannan Allah ya gyara maka rayuwanka gabaki daya wa gufrana dhanbihi sannan Allah ya yafe maka zunubanka wa an yaltaji'a ila Allah azza wa jalla sannan kuma ka koma ga Allah baki daya jama'a an gane mutum ya koma ga Allah gaba daya a daidai wannan waje azza wa jalla litafriji ma huwa bihi minan naqa'is wal uyub domin Allah ya yaye maka duk wani abu da yake aibi tattare da kai da na ƙasa kana da na ƙasan fahimtar karatu to ka hasaso shi Allah ya yaye maka daga lokacin ka ka fara fahimtar karatu kana da na ƙasan kwakwalwa ko lafiya ka hasaso da shi kana da aibi a fatan jikinka ko a cikin jikinka duka ka hasaso shi ana ganewa ko wa an yahdiyahu ila siratil mustaqim kuma ka ainihin wato bukaci Allah ya shiryar da kai zuwa ta farki madaidaici kuna gane batun da malam ko sannan sai ce wa an yi hu alaihi ila mamatihi ji wani gaba mafi tsada sannan idan Allah ya tabbatar maka da waɗannan ababen duk da aka ambata to kuma kai fatan Allah ya dawwamar maka da su har zuwa ranar da baka koma gare shi domin akwai hatsari mai girma bayan mutum Allah ya tabbatar da zuciyar shi akan shari'a amma kafin ya bar duniya kuma sai ya bar wannan shari'a ya koma ga bata Allah ka tsaye kwanakin baya mun ba mu labarin wani da aka ce ya taɓa yin limanci a ainihin wato haramin makar ko madina amma yau yana nan ya zama ɗan nanayi limami fa wannan ba ba mummunan ƙarshe bane da mutum ya rinka addu'a Allah ya sa ya cika da imani wannan addu'a ce mai muhimmanci malam ce, wa an yahulahu min halihi alladhi huwa alayhi min adh-dhunubi wal ma'asi sannan Allah madaukakin sarki ya juyar da kai daga halin da kake a yanzu na saba wa Allah da zunubai to Allah ya raba ka da kai da waɗannan halaye ila halil kamali wal ghufran sai Allah ya dawo da kai hali na kamala ka zama babban mutum sannan Allah madaukakin sarki ya gafarta maka dukkan zunubanka wasadad sannan ya daidaita kafafunka walittiqama ya tsaida ta jam akan addinin Allah kama fa'ala bi hajara kamar yadda Allah ya yi da wannan mata hajara alaiha salam amincin Allah ya tabbata gare ta kaga istinbatin nan yana da matukar wato zurfi wajen daidai ina fata an gane domin duk irin kwarai da gaske wannan addu'a ne mai kyau da Allah ka kai mu waɗanda suka je Allah ya ƙara maimaita musu to bayan da malamin gama wannan sai ce wa qauluhu sai zancen karshe na ayan da Allah yake wa man tatawwa'a khaira duk wanda yayi tasawwuri a babin alkhairi kun tuna mun ce wasu malamai sai suka ce wannan ne dalilin da suka dogara da shi akan cewa wannan sa'ayi da aka ce ayi to tasawwuri ce nafila ce amma muka ji wannan maganar ta ba hujja ba ce da haka malam sai ya kawo daga cikin fassarorin da aka yi ce kila wasu malamai suka ce a zada fi tawafihi bainahuma ala qadri alwajib wasu suka ce abinda ake nufi da tsawi din nan shine kai ƙari na ainihin wato abinda yake wajibi na ainihin wato sa'ayi abinda yake wajibi kamar da muka ji a jiya shine kaiwa da komowa Ah, ah, a menene kewaye nawa bakwai ko kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam to sai waɗannan malaman suka ce to Allah anan yana isharar kana iya yin ƙari an gane ko ƙarin zai zama maka nafila ka dai riga ka gama na farillan to idan kai ƙari babu laifi shine sai ce can sai mutum yayi na takwas wa tasi'atan ko yayi na tara wa nahwi ko makamancin haka ina fata an gane wasu malamai sun wannan fassara ko da kuwa babu dalilin da ya goyi bayan shi amma sun dubi zahirin ayar ne kawai suka yi wannan fassara saboda ka kuma ta kamar yadda muka ji a ji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aikin haji da umara a aikace kuma yace a koyi aikin haji da umara daga aikin shi to manzon Allah shi kuma bai yi ƙari daga bakwai zuwa takwas ko tara ba kaga an kai ƙari yanzu to zai shiga babin man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rajul wakila wasu malamai suka ce ya tsufu bainahuma fi hajjati tatawwu'in aw umrati tatawwu'in abinda ake nufi shine mutum ya rinka yin wannan sa'ayin idan ya zo aikin hajji na nafila kusan aikin hajji na nafila shine wanda za ka yi bayan wanda ka yi na farko a rayuwanka a matsayin saukewa ne domin aikin hajji kwaya ɗaya Allah ya wajabta wa bayi da haka duk sanda ka je kai aikin hajji sau ɗaya to ka gama sauke haƙƙin da Allah yake bin ka na yi wato wa hajjul baitin lahil haram to duk sanda Allah ya ƙara azurta ta, ta koma wata aikin hajjin to yanzu wannan aikin hajjin da ka je sunanta nafila kuma an gane wannan ke ko kamar mutum ne ya gama sallah azhar ko la'asar bayan ya gama sai a gan shi bayan azhar ya miƙe yi wata nafila raka'a biyu yanzu wannan tana da alaƙa da azhar ɗinta a'a nafila ce kawai to haka duk wata aikin hajjin da zaka je bayan na farko da kaje a rayuwanka wacce take sauke farari to wannan nafila ne to wasu malamai sun suka ce abinda ake nufi duk sanda ka ƙara zuwa aikin hajji na nafila to kaje ka ƙara yin wannan sa'ayi shine wa man tafawa a khaira jama'a gane ko haka umara umara da zaka je ka bayan wanda ka fara yi a rayuwanka su ma a matsayin tasawu'i sai ka je kai wannan sa'ayi wakila wasu malamai suka ce abinda ake nufi almuradu tatawwu khairan fi sa'iril ibadat suka ce ba ma wa maganan aikin hajji ake yi ba yanzu duk wani aikin ibada wanda aka ce karin rinka yi na nafil fili su ake magana domin za ka ga duk abin da Allah ya shar'anta na rukunan musulunci to akwai wanda yake nafila a irin wannan aikin misali salloli biyar akwai wasu sallolin da suke nafilfili ne ko azumin watan ramadan akwai wasu azumin makan da suke nafilfili ne ina fata an gane haka aikin hajji haka umara da makamancinsu to duk wani aiki da yake nafila to shi ake nufi cewa wa man tatawwa khairan duk wanda ya aiki na tasawu'i a babin alkhairi a sai ce haka zalika razi al-imam fakhruddin ar-razi ya yi kaito wannan wa'ada thalitha ila al-hasan al-basri kuma ya danganta wannan fassara ta uku zuwa ga alhassan al-basri sai malam ibru kathir ya ce wallahu a'lam Allah ne masani ma'ana malamai sun yi kokari ne wajen su fitar da ma'anar wannan aya kaga wanda yayi kokari ya dace yana da lada biyu wanda kuma Allah bai sa ya dace ba ya kuskure za a ba shi lada ɗaya. Allah ya sa mu dace karshen ayan sai Allah ya ce fa inna Allah shakirun alim wa man tatawa khairan fa inna Allah shakirun alim Allah madaukakin sarki mai gode wa bayi ne to ta yaya Allah zai gode maka a matsayin shi na ka? a matsayin shi na yi wato wanda yake wajibi ka bautawa to kuma aka ce zai gode maka kamar ya sai ce ai yusiba alal qalili bil kathir Allah idan mutum ya mishi aiki kaɗan sai ya saka mishi da mai yawa shine godiyar an gane ko alimun bi qadril jaza sannan makani ne ga wani irin gwargwadon lada ya kamata ya ba kowane mutum gwargwadon aikin da ya yi idan kai aiki kaza ya san adadin ladin da ya kamata ya baka to shine ma'anar alimun ana sai yace fala yabhas ahadan thawaba da aka kada wani ya tsaya yana neman wai sallan da nayi na gama din nan wai lada nawa Allah Allah na da nawa ya banni karka damu shi Allah ya san ladin da ya kamata ya baka kuma Allah ba zai zalunce ka ba wala yuzlamuna fatila Allah baya zalunci ko misala zarra inna Allah la yuzlimu misala zarra shi Abdullahi dan Mas'ud wata rana ya zo ya ga wasu suna ta tasbihi suna ta lissafi suna recording cewa yanzu nayi yi tasbihi kaza na yi tahmidi kaza da ya zo ya ce kai kar ku wahalar da kanku wajen lissafin ayyukan alkhairi da kuke yi abin da ya kamata ku ba muhimmanci shine girman adadin zunubanku don wannan zai rinka sa ku ji tsoron Allah ku karanta zunubi amma duk wani aikin alkhairi ka bar wa Allah shi Allah yana ne yana lissafa maka kuma ba zai zalunce ka ba ina fatan jama'a an gane da haka sai malai yace wala yazlimu mithqala zarra kamar yadda muka ambata Allah baya zalunta bayi ko da dubu da kwayar zarra Allah ka samu mu dace sai yanzu za mu shiga ayoyin da za mu ainihin wato ci gaba akai Allah yake innal ladina yaktumuna innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الله وإلهكم إله واحد نعم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله أكبر أجيد سألة مدى في كنساكي wato shi kanshi Allah da ya gama jero bayanan nan sai ce wa ilahun wahid shi kanshi sai da ya jinjina wa kanshi sai ka fahimci saƙon da ke ciki za ka gane muhimmancin wannan jinjina Allah ya ce la ilaha illahu wallahi ba wanda ya cancanta bautawa sai Allah wato Allah da kanshi yake faɗin matsayin kanshi don irin waɗannan bayanai in ba Allah ba wallahi babu wanda ya isa kun ji bayan Allah ya gama bayyana mana waɗannan bayanai dalla dalla tiryan tiryan ya fitar mana da hukunce-hukunce ya fitar mana da dokoki ya nuna mana irin jin kansa da tausayinsa da ni'imominsa da irin baiwan da ya wani mu bayinsa da irin abubuwan da za mu samu na sakamako idan muka dangana muka karbi duk abin da ya kaddara mana a matsayin jarabawa da Allah maɗaukakin sarki ce to duk abin da ya jawo wannan dogon bayanan ko wallahi ba komai bane sai abin da yahudu da nasara suka aikata ma'ana ba dan su da suka jawo duk waɗannan wato maganganu ba to da duk waɗannan abubuwan ba a buƙatar sai an ta maimaitawa ana ta bayani ana ta bayani me ya kai ga duk waɗannan shine gaskiyan da suka koye na gaskiyan manzon Allah da suka sani na littafinsu ba duk ga wannan kake ba suna ta cewa ai وقالوا لن يدخل وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى وقالوا انا ابناء الله غاسنا suka ta maganganu bayan sun san duk ƙarya ne to shine sai Allah ya fito da zancen karara yace ku saurara ku ji innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinat kun ga waɗanda suka jawo duk waɗannan matsalolin wallahi su ne waɗanda suka ɓoye gaskiyan da musa Allah muka sauka Allah ya saukar da bayanai dalla-dalla waɗanda suke na gaskiya kuma ɗan adam a koda yaushe zuciyan shi a shirye take ta karɓi gaskiya aka gaya musu to amma matsalar da ake samu shine wani zai zo ya ɓoye mishi gaskiyar sai ya nuna mishi ƙarya da aka sai ya gina shi akan wannan ƙarya. to ɗan adam kuma wannan zuciyar nan nashi idan aka yi tarbiyyar shi akan wani ɗabi'a to abu ne mai sauki ya gino akan wannan ɗabi'a shi yasa ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu mawludin yuladu ala al-fitra kowane dan adam wanda ba an haifo shi da mental issues ba to wallahi zuciyar shi a shirye yake duk wani gaskiya ya karba ku dubi rayuwar yaro karami zai gaskata muku wannan yaro karami a kan da ya taso ba abin da ya sani sai gaskiya kaifi daya kamar ainihin wato a kamar rai kun san rai ne bai da fabrication ko bai da jabu rai ɗaya ne kuma gaskiya ne da gaskiya in ya tafi ya tafi kenan to haka yaro yake tasowa da gaskiya kai ɗaya da haka a daidai wannan lokacin duk abin da ya gani to yana kan wannan abin an fahimta ko shi yasa da za a so a zo mashi ina yanka sai ya kalli baya sai ya yi mai haka sai ya ce in yi haka <laughs> ah. <laughs> me yake faɗi a nan ya yi kuskure gaskiya ne abin da aka yi mishi ya gani to haka ɗabi'an yaro bai san ƙarya ba yaro ne fa saboda yaranta da ɗabi'a ta gaskiya shi za a aiko shi daga gida ya je ya siyo cefa duk wanda ya gani sai ya nuna mai kuɗin da aka aike shi sai kalla an aike ni <laughs> Allah ya kuna ganewa to me yasa yaron nan da ya taso akan wannan gaskiyar za sai a wayi gari ya zama wato bakin makaryaci wanda ko me ake cewa ne wannan abu ne da ake kwatance da ƙarya wani karin magana da ake cewa ba ni wannan maganar mana da ake cewa ƙarya kamar mini ne? Eh? shi ba eh na san gizo ne akwai wani magana da ake cewa subhanallah <laughs> to a shahid na'am a'a ba wai karin magana ba akwai wani abu da ake alakanta ƙarya da shi cewa yana yin ƙarya kamar menene duk ba shi bane wani dubba ne nake son ku bani to bari za mu dawo kan shi wato abin da nake son mu gane a nan shi yaron nan da aka ce an haife shi alal fitra me yasa a hankali a hankali sai wayi gari gaba ɗaya wannan ɗabi'ar gaskiyar da sallamawa da ɗaukan abin da yake na gaskiya sai ya watsar da su sai ya ɗauki akasin shi me yasa koya mushi ake yi ko ma a ina ko a ina ba wai a gida ba kaɗai koya mushi ake yi sai a yi tarbiyyar shi da haka sai ya fara juyewa daga ɗabi'ar karɓar wannan gaskiya sai ya koma yanzu ba abin da yake karɓa sai ƙarya da aka shi din nan jiya da ya fito yake nuna kuɗi yana cewa ka gani yau tun ma kafin ka tambayi sai ce ba komai a hannuna <laughs> me yasa yi wannan yau wani dan iska matuci ya koya mai wannan rashin gaskiyar jiya saboda a jiya nan da ya nuna wannan da an yarda shi an girmama shi to a haka zai girma amma sai wani ya bubuge shi ya kwace kudin sai ya koma gida da kuka sai ya gane la ashe ba a yi wa mutane gaskiya to yau ba kafin ma ya gani sai sai ban da kuɗi <laughs> ka ji an koya miji ko yanzu ne aka tarbiyyar shi akai ƙarya to sai ya girma akan wannan ƙarya sai sai zama tafsirin makarya ana fahimta ko haka a gida idan da zai yi wani abu ya zubar da koko ya je ya yi kaza aka ce me ya faru ya ce shi ne sai abu buge shi sai gane au a mutum ya faɗi gaskiya wahala ya Allah ta iyaye kuna ganewa daga nan kuke gurbin da tarbiyyar ƴaƴan ku wallahi da haka gobe saboda ya tsira daga wannan azaban da ya sha jiya in aka ce waye zuba da ya ce wallahi ba ni bane billahi kuma ƙarya ne kai ne yake wa wannan rantsuwar kai ma ka san ƙarya yake amma waye koya mai wannan yau kai ne Zama an gane ko ba abin da sa din na kawo mana wannan shine da Allah yake cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayinat wallahi bi matsalolin da yahuda wannan suka jawo kenan Allah ya aiko sa annabi Musa da at-taura a cikin at an bayyana dukkanin tsari da hanyar da Allah yake son a bauta mishi tun a wannan zamanin har zuwa wannan zamani na ƙarshe da Allah zai aiko annabin gaskiya da aka ce annabi Musa ya zo yi musu bayani to su da suka tashi suka karanta suka ga bayanan sai suka gane fa za a samu matsala me matsalar wannan hasken gaskiyar na da ke cikin littafin nan in muka bayyana shi to mu za mu wayi gari mun koma baya saboda ba daga cikin mu annabin zai fito ba to bari mu koye mu ce ƙarya ne Allah ma bai saukar da maganganun ba abin da suka yi kenan da haka sifofin manzon Allah duk da ke cikin su sai suka koye shi bayanan da Allah ya cewa annabin zai zo cikin al'ummar larabawa suka koye shi bayanan da ake cewa ga garin ma da zai taso saboda runto ma sai suka bar runa su garin suka zo suka zauna a wajen dan dai su ce su ne da aka sai suka gurɓata wannan gaskiyar to mabiyansu jahilar wanda su ba su ma san littafi ba sai waɗannan da suke gani a matsayin malaman Allah sai suka koya musu wannan ƙaryar da aka sai suka taso a kan wannan ƙaryar su kuma a kan shi suke mutuwa don sun ɗauka gaskiya ne Allah ya sa an gane to duk suwa suka jawo wannan matsalar su malaman to shine sai Allah yake gaya mana to bari ku ji matsayin malaman jama'a ana ganewa ko Allah yake innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinat lalle waɗanda suke boye abinda muka saukar wanda bayani ne ware wace kowa ya ji shi zai fahimta yanzu da Allah jama'a da muke karanta Qur'anin nan waye bai fahimta abin da Allah ya faɗi tunda ana gaya mushi ne daga littafi zuwa kunnin shi duk abin da aka karanta sai kaga gaskiya ne sai kaga kana zaune kama baka san san da kake haka ba saboda haka maganar ya dace to su amma ba ba ka buɗe littafin sun kana nasu abu sai dai su ta ihun banza da wuri somebody shout hallelujah sai su ce hallelujah amma ba za su karatu littafin ba da wannan har za su cinye awa biyu awa uku sai suke to kowa ya zo ya kawo sadaka to a tafi gida sai mako mai zuwa wallahi ba sa bayar wa hankali? sai ka ga malaman da suka san littattafan sun suka zo suna cewa kuma ga abin da littafin ga yake su mabiyan sai su ta mamaki to yanzu kuna nufin da gaske wannan abu a littafin ne Allah a littafin to shine sai Allah yake gaya mana halin waɗannan waɗanda suka jawo duk wannan matsalolin Allah yake lalle waɗanda suke boye gaskiyan da muka saukar wanda gaskiyar a bayyane yake wal huda kuma shine shiriya an fahimta min ba'di ma bayyana bayan Musa Allah da muka yi halitta ba mu yi wa mutane mugunta ba mun yi musu bayanin shi shi yasa ma muka aiko annabin da muka ce ya karantar da su kuma muka ba shi littafi da haka bayanan a cikin littafi yake min ba'di ma bayyana hu linnasi tilkita Allah Allah da kanshi sai ya ji haushin waɗannan mutanen sai Allah yake ula'ika yal'anuhumullah irin waɗannan mutanen Allah ya tsinye musu albarka saboda bi su ne mugayen wallahi su suka jawo wa sauran ula'ika yal'anuhumullah Kamar ka ce tsinuwan ma bai isa ba Allah yake wa la'in nuna duk wani abu mai iya tsinuwa to shi ma ya tsine musu za ka zo ka ji menene ake nufi da wannan kuma su wane ne masu sun wannan to wani idan ya ji wannan karatun yanzu kuma ya san shi ma ya ɓoye gaskiya to hankalin shi zai tashi da ya san Allah baya wani ya ji cewa Allah ya tsine mushi gila da bai san girman laifin da ya yi ba ya ji kuma ba wai Allah kaɗai ba har halittun Allah suna tsine mushi saboda matsalan da ya jawo na ɓoyewa bayan Allah gaskiya to in ya ji wannan sai ya dawo cikin hayyacin shi sai ya yi nadama sai ce gaskiya ba zan iya jure wannan la'anan Allah da haka na tuba zan je in bayyana wannan gaskiya to da yake Allah mai tausayi ne sai Allah ya ce duk wanda ya yi nadama ya tuba ya dawo ya bayyana gaskiyar to ni ma na janye tsima. na fata tsine mushi jama'a gano nan da ko shine Allah ya ce illal ladina tabu sai fa duk wanda ya tuba daga cikin su wa aslahu ya gyara baya abin da ya bata da wa bayyanu ya dawo kuma ya bayyana takon Allah yadda Allah ya aiko da shi sai Allah ya ce to fa ulaika atubu alaihi irin waɗannan Musa Allah za mu karbe su za mu yi musu aikin tuba wa ana tawwabur rahim akwai wanda ya kai ni karban tuba ne ai ni ne mai karban tuba kuma ni ne mai jin kai kuma ina kaunan bayina sun tuna baya mun ji cewa Allah na kaunan bawan da ya tuba fiye da matafiyin da ya ce kan abin hawa ya je falalan daji ba komai a wajen sai ya nema abin hawan shi da guzurin shi gaba ɗaya ya ɓace sai ya kama jindin bishiya yana jiran ta Allah ta same shi kwatsam sai ga abin hawan shi ya ga ya dawo saboda farin ciki da murna sai ce ai ni na san Allah za a yi haka dan kai bawa na ne ne ubangijinka manzo Allah ce yayi kuskure ne saboda farin ciki to fiye da farin cikin wannan bawa, haka Allah ke farin ciki da duk bawan da ya tuba zuwa gare shi to dan me ba za ka tuba ba ya kai bawan Allah da ka duk wani laifi da ka san kai ka tuba wa Allah Allah zai karbe ka jama'an gane wannan da ke ko Allah ka gafarta mana to amma duk da haka Allah ya san akwai wasu kangararru wanda su ba wai wa'azi ba duk abin da za a musu ba za su dawo ba sai riga sun yi nisa ba sa kin kira da haka su za su joge akan wannan taurin kan sai Allah ya ce innal ladina kafaru kun ga waɗanda za su yi wato girman kai su kafircewa wannan wa'azin wa matu wa hum kuffarun su mutu akan wannan halin suna kafirai ulaika alaihim la'natullah to wancan tsinuwan zai sake dawowa ɗanyi la'anan Allah yana kansu wal mala'ika kaji yanzu an fara gaya maka suwa ne ne Allah inuna can da aka ambata an fahimta ko mala'iku mala'ikun Allah kaf duk za su tsine musu albarka kai mala'ika ɗayan ya tsine maka ba ka tambale ba to na a ce mala'iku duka kuma Allah ya ce ba wanda ya san adadin mala'ikun shi sai shi wa ma alamu dunuda rabbika illahu to mala'ikun Allah za su tsine ma wanda ya mutu yana kafiri kai ba su kadai ba wannati ajma'in da baki daya mutane duk za su tsine mishi albarka Allah yake khalidi na fiha to shi wannan wanda ya riga ya mutu nan to haka zai dawwama a cikin tsini wannan shi yasa wanda ya mutu cikin kafirci baya samun gafara ba Allah ka tsaye Allah yake la yukhaffafu anhum al'adab da kiftawan ido ba za a ɗauke musu azaba ba azaba zai ta sauka a kansu ne diman da'iman babu kakkautawa walahun yin zaron kuma ba za a taɓa saurarensu su su ba da wani hamzari ba balantana su huta a daidai lokacin da suke ba da hamzari tun da su riga sun yi wa kansu wannan irin damejin to za su dawwama ne cikin azaba Allah ya kyauta to kun ji waɗannan bayanan fa kai ka ji akwai wato girman al'amari a nan ko to shine sai Allah ya ce ubangijin ku fai ubangiji ne ɗaya wanda bai da najin shi ba wanda ya cancanta bautawa shine mai rahama a nan duniya ga bayi mai keɓaɓɓun rahama ga bayinsa munine a ranar lahira to waɗannan jerin ayoyi akwai abubuwan da ya kamata ainihin wato jisu daga bakin maluma da suka faɗi a kai daga ciki al'imamu ibnu kasirin ya ce هذا وعيد شديد liman kataba ma a bihi rusul min ad-dilalat al-bayyina kun ji yanzu mun yi isharar irin hatsarin da malaman Yahudu da nasara take ko to malam ibnu kasir yake cewa wannan an tauna tsafuwa ne dan a baiwa aya tsoro a cikin al'umman manzon Allah sallallahu da Allah ya saukar da doka mafi tsarki shine alqur'ani kuma ya aiko annabi mafi daraja shine manzon Allah sannan ya gajar da malamai a bayan wannan annabin su ci gaba da karantar da al'umma to idan aka samu wanda ya yi hali irin na malaman yahudi to nashi ne ma zai fi tsanani don haka cikin malamai suwaye suke ɓoye gaskiyar da Allah ya bayyana a cikin alkur'ani da sunna to su za su fi waɗancan yahudawa shiga la'ana da inuwa kamar yadda Allah ya tsine wa waɗancan ajiya saboda mu din ba mu da bambanci da su idan muka yi aiki irin nasu bambancin mu da su dama kadai shine nagartattu a cikin al'umma manzon Allah to umarni suke da kyakkyawa ba ka boye gaskiya Allah ya ce kuntum khaira umma na'am كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون fasiqun Allah madaukakin sarki ce ya ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wallahi ku ne mafi alkhairin al'umma da aka taba halitta tunda Allah yake halitta tun zuwa annabi Adam kuntum khayra ummatin ukhrijat lina nas halittar mutane bai taba ganin mutane masu alkhairi kaman ku ba amma me yasa kuka samu wannan khairiyar Allah yake ta'muruna bil ma'ruf ku ba fa koyi gaskiya ne kaga ashe duk mai ɓoye gaskiya ya shiga magana ba kwa ɓoye gaskiya kuna umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar kuna hani daga barin munana ba ne bayanin da Allah ya sauka a littafin shi ba tsakanin al'amuru ne bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar to al'umman manzon Allah ko kada kuke wannan shi yasa al'umman manzon Allah in ka ji tarihin magabatan mu tun daga cikin sahabbai har waɗanda suka biyo bayan su zaka ga a koda yaushe ba sa wasa ba sa daga kafa sannan za ka ga jan idansu in aka taba sunnan manzan Allah duk wani wanda suka ga ya saba wa sunna to ba sa daga kafa nan take za ka yi wato yi mishi tabi wannan shine ɗabi'ar shi kanshi manzan Allah Manzan Allah baya ganin barna da shi ba haka sabai suka gada haka waɗanda suka biyo bayan su haka waɗanda za su ci gaba da kwaikwayon har duniya zuwa duniya ta tashi jama'a an gane wannan da kyau da haka umarni ne kyakkyawa da hani daga barin mummuna to shi ya mai da mu muka fi waɗancan al'umma alhaini su waɗancan su za su ga ana barna amma ba za su hana ba annabi yake in ma suka yi kokari suka hana na ɗaya na biyu to sun daina sun daina sun daina hanawa kenan shi yasa Allah ya tsine musu albarka Allah yake lu'ina alladhina kafaru lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam da wani dalili zalika bima asaw wa kanu ya'tadun to me suke yi kanu la yatanahawna an منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون kun ji dalilin da yasa Allah ya tsine musu albarka shi yasa la'anan da kuka ji a nan waɗancan ayoyin sai suke ƙara jaddada cewa eh lallai malaman su an tsine musu kuma me laifin su boye wannan gaskiya ne da ka ya ku al'umma annabi Muhammad wallahi duk wanda ya ga gaskiya ya bayyana shi manzo Allah ya ce man ra'a minkum duk wanda ya ga wani barna to ya gyara akan wannan barna to sai dai wajen yin gyara to akwai kuma lura da matsayi da yanayi da kuma ikon yi sai sa sai annabi ya kasafta abu akwai wanda zai iya yin gyaran barna da ƙarfin shi da hannun shi wannan gwamnati kenan da hukuma duk inda ake barna gwamnati za ta iya sa ƙarfi ta hana wannan barna kuma ba wanda zai ce ta tafasa a sauke don ne babu saboda ta isa annabi ya ce marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi rubiyar. to wanda ba gwamnati ba zai da ikon ya ɗauki doka a hannu saboda shi ba hukuma ba ne amma yana da damar ya je ya gaya wa waɗanda za su ɗauki hukunci ko za su ɗauki doka su sa a gyara shine yana da sani yana da malanta yana da ido a wajen masu mulkin su ta da yake na safi ka sani. kai kuma sai ka je ka same su ina shugabannin da suke jagoranci to akwai wani barna da mutane suke yi ku ne za ku iya hanawa da haka gabar nan gabar nan ku hana sai ka je kai musu nasiha daga kai sai su ku kiyaye wannan shine tsarin musulunci wannan kuma shine ma'anin wannan hadisi ba wai ka je ka tsaya kan titi ba tana cewa shege shugaban kasa ga nan ana barna ko ta ko ina baya ya gyara to ina shugaban kasa da kake gawa ya ji ka jama'a an fahimta ko to falyughayyiru bi lisanihi wa inda zai yi aiki idan kuma ka ga sakonka ba zai kai ga wancan ba amma masu barnan zaka iya musu nasiha to sai ka zo kai musu nasiha sai ka ce jama'a a ji tsoron Allah abu kaza da ake yi na magudi a kasuwanci ba kyau da haka 'yan kasuwan da suke cikin mu gyara su kai wannan ka isar musu da sako sai da za a yi gyaran barna jama'a ana fahimta ko da haka kowanne ana duba ina ne zai yi tasiri ne sai amfani da shi to idan ba ka da ƙarfin gwamnati ba ka da ainihin ilimi na malanta da za ka faɗa a ji da na bai fal mallam ya tafi fa bi qalbihi kai kuma sai kai ta kyamar wannan abun a zuciyarka amma annabi yace wa zalika adhaful iman wannan shine imani mafi rauni to wannan talakawa kenan masu rauni kai ba ka da gwamnati a hannu kai ba malami ba kaga ana barna kai ta takaici kana kin wannan abun a zuciyarka kada ka jefa kanka cikin hadari ya ce to billahi lazi za mu haɗa kai mu je mu ci uban duk wanda yake kaza kafin ka zama cin nashi uban kai an cin to kaga gyara kai yanzu ko barna barna kai kuma Allah ba zai daga maka kafa akan wannan barnan ba dan bai sa ka yi abin da yafi karfin ka ba la yukallifu Allahu nafsan da kowa ya dubi matsayin shi yayi gyara gwargwadon wanda zai zama mishi nasiha yasa annabi yace addinin nasiha lillahi wa li mala'i wa li kutubihi wa li rusulihi wa a'immatil muslimina wa ammati kowa zai yi nasiha ne gwargwadon inda yake da iko gwargwadon area of your wato jurisdiction jama'a ana fahimta ko to wannan sai Allah yake nuna mana to su waɗancan malaman yahudu sun san karatun kuma za su iya gaya wa mabiyansu gaskiya amma sai suka ki faɗi to shine sai Allah ya kine musu da haka Imam ibnu kasir sai yake cewa wannan tsananin narkon alƙawari ne Allah ke yi ga duk wani wanda ya san saƙon da Allah ya aiko manzanni da shi kuma ya iya karatun zai iya bayani a inda ya dace amma sai je ya ɓoye bayani ya ƙi faɗa ya bar mutane suka yi tafa gamiya a tabbata an fahimta ko bayan Allah ya bayyana shari'a annati lil qulub wanda yake amfanin zukata min badi ma bayyana Allah ta'ala li badi. bayan shi Allah ya saukar da dokan wa sa a cikin littafi min kutubihi allati anzalaha ala rusulihi a cikin littafin da ya saukar wa manzannin qala abul aliya wani babban malami abul aliya da ya zo bayani akan wannan ayar sai ce nazalat fi ahlil kitab asali ayan ta sauka ne akan ahlul kitab kun ga magana da muka yi ko me laifin da suka yi suka koyi har Allah ya tsire musu sai ce katamu sifata muhammadin sallallahu alaihi wa sun koyi bayanin sifar annabi muhammad da haka da annabi muhammad ya bayyana mabiyansu sai san ba su san shi ba domin sifofin da Allah ya bayyana da za su san shi ba su karantar da su ba jama'a an fahimta ko ثم أخبر أنهم يلعنهم kulla shayi, sai Allah ya bamu labari cewa waɗannan malaman Yahudi da Nasara duk wani abu da Allah ya halitta suna tsine musu albarka saboda ne ala sani'ihim zalik saboda wannan mugun aika aikan da suka yi fa kama to kun ga yadda Allah yake da adalci kun san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayyana falalan wanda yake da ilimi kuma ya nashara ilimin da yake da shi manzon Allah yake duk wanda yake bayyana wa mutane abin da ya sani na ilimi to duk wani halittar Allah zai ta neman mushi gafara talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hitam fil bahr to tunda mai bayyana ilimi komai zai sanya mishi albarka ya nema mishi gafara to kishiyar shi kuma ba mai koye ilimi komai kuma zai tsine mishi albarka ta an yi balar babu zalunci wanda ya bayyana a yi mishi addu'a a yi mishi salati a nema mishi gafara kai kuma da ka koye ka sha tsinuwa da aka ce ka zaɓa wa kanka ayyul fariƙai ne a haƙƙo bil ina ya kamata ka bi A dai hadainahu ne ko an nuna wa mutum hanya biyu ga hanyar samun gafara da da da da rahama ga kuma hanyar samun tsinuwa sai ka zaɓa wa kanka shi sa wannan ayar idan akwai waɗanda yake fara kwankwasa to biyo barin malamai ne a wannan karatun malamai su suke fara yi wa kansu wa'azi kafin su yi wa sauran mabiya kaga duk malamin da ya san gaskiya ya ɓoye to wallahi ya shiga uku kwatankwacin irin wannan ina jin ajiya nake jin wani malami da ya zo zai yi tafsirin ayar da muka karanta kwanaki game da bayyana ladubban ambatan Allah zikiri ko cewa wazkur rabbaka fi nafsika kun tuna ayar muka ce Allah ya kawo wasu wato gaidan guda bakwai wanda za ka bi su a yayin da za ka ambaci Allah to da yake shi yana da ra'ayin irin masu wannan zikirori marasa tushe bare a kai kuma ayan nan hujja ne a kan shi da haka da ya zo ya ce Allah ya ce kun ga anan Allah ya nuna mana cewa mu yi zikiri Allah ya ce wazkur rabbaka to da ya je gaba da Allah ya ce fi nafsika sai ce to amma fa ba wai fa abinda za ku ji anan ake nufi ba kaga boye gaskiya ko da da yake maganar zikirin yana ta kumfan baki saboda zikirorin da suka kirkiro na ƙarya shi yake son ya kare a wajen ba amma Allah da kansa yake fi nafsika ka ambaci Allah a cikin zuciyanka wai eh ba wai ana nufin ba za ka iya yi a bayyana ba saboda akwai wasu dalilan da suke nuna a wani wajen za ka yi a bayyane akwai ma wani hadisul qudsi annabi ya ce man zakarani fi mala'in hu fi mala'in a azan minu <laughs> duk da ya gama wannan ya tafi gaba sai ya ki fassara wannan kaga sai ya tsallake kaga tsakani da Allah yanzu ne yayi wa wannan aya ya koye gaskiya da ke to ba zai ji tsoron la'anar da Allah wa masu koye gaskiya ba saboda kawai yana son ya kare wani interest din shi selfish interest sannan ya gama duk wannan in ya je gaba a ayar zai kara kama kanshi Allah ya ce wa khifatan sai ce wa dunal jahari min alqawl diya zai yi da waɗannan <laughs> kaga gwari gwari ke jama'a an gane wannan da kyau shi yasa shi gaskiya ko ka faɗe shi ko da zai yi aiki a kanka ne ma'ana sai ya zan za ka ainihin wato ji da laifi ɗaya ne laifin faɗi ba za a kama ka da shi ba wala Allah sai dai laifin kai ka ƙi yin aiki da shi ka ga da sauƙi ya ko da a kama ka da laifi balantana me zai hana ka faɗi gaskiya kuma ka ƙi yin aiki da shi ka zama irin malaman yahudawan kenan da muka ji Allah ya bayyana mana su tun a farkon wannan surar cewa limataka wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun dan ne kuke atamuruna nasa bil na. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب Nuna akwai hankali a ciki? Babu hankali a ciki. Mutum ya zo ya faɗi gaskiya, ya san gaskiya ne kuma ya ɗora mutane a kai, amma shi ya ƙi aikatawa. Allah ya ce wannan akwai hankali kuwa? Hanya ba ta da mental issue. akwai alamun rashin hankali sai sa Allah ya ce afala ta'qilun ba za ku hankalta bane mahaukaci ne ku ai mahaukaci ne zai zo ya ga abu mai kyau ya ajiye shi wa dabba shi kuma ya je ya dauki mara kyau yana ci to wannan ma fa wanda ya faɗi gaskiyan kenan kaga Allah ya zarge shi balantana wanda shi bai ma faɗi gaskiyan ba gaba ɗaya ka gane in za a kama wancan da ya faɗi gaskiya da ya aiki da shi ba ina ga wanda bai faɗi gaskiyan ba kuma bai yi aikin da shi ba kaga nashi ya fi muni kenan shi yasa kaji su ne aka yi wa a nan wajen da haka bayan Allah waɗanda Allah ya sanashe su wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya aiko annabawa a daina ɓoye wannan gaskiya gaskiya a faɗe ta komai ɗaci ko za a ce wane ya yi ganganci wallahi duk wannan ba matsala ba ne haka ma ya hauta ya faɗa ko to gaskiya kenan jama'a shi yasa ka ga ka'abu ɗan malik Allah ya ƙara mushi yadda ko da ya samu kanshi a matsalan da suka samu kanshi na takalluki da shi da abokan shi guda biyu da aka je yakin a tabuka abin da ya jawo mushi wato ya fita daga wannan laifin shine gaskiyan da ya yi ya ce laqad anjani Allahu bi sidqi ala rasulillah ko li rasulillah Allah ya tsere da ni saboda na faɗi gaskiya kaga gaskiyar ya sa shi a cikin matsala tsawon kwana hamsin aka yanke alaka da su ya ce na ga takaici duniya ta yi mun kunci duk da faɗinta ya ce na ji kamar haɗi zuciya in mutu amma da Allah madaukakin sarki ya tashi ɗaukaka su sai Allah madaukakin sarki ce ma a zama irin su ya ayyu allazina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin da su aka yi fakaice yace laqad anjani Allahu bi Allah ya tsere da ni saboda gaskiya yake don haka na yi wa Allah alkawari ba zan ƙara yin ƙarya ba har ku koma ga Allah ah, da wani dalili to zai yi ƙarya inda ya kamata ya ƙarya saboda kada ya samu matsala ya ƙi yin ƙarya, kuma ya samu matsala amma daga ƙarshe ga ya samu ɗaukaka to me zai sa ya ƙara yin ƙarya a rayuwar shi babu babu to haka waɗanda suke ɓoye gaskiya ɓoye gaskiya matsala ne ya kwa masu albarka jama'a gane wannan da ke ko to kun daidai yahuda wannan da nasara sun san sifar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama amma suka koye shi suka ki bayyana wa mabiyansu sai sa kamar yadda muka jira nan da muka ce wani da ya musulunta professor Dawud ajobi abin da ya bayyana kenan yace da ya samu ya je kasar Rome wajen an yi wato asalin fada-fada din masu wannan dan malfan aka ya je ya nuna musu wai wannan ba shi ne annabi muhammadu da musulmai ke jin shi ba a cikin littafinsu ga sunan shi yanzu karara a littafin to don ne mu ba mu bi shi ba sannan ga shi a cikin littafin mu an ce ibadar da za a rinka yi a addinin mu da na shi wannan muhammadu shine duk wanda zai shiga ɗakin bauta sai ya wanke kafa ya wanke hannu ya kurkura baki me wannan kenan yake to musulmai na yi mu ba mu yi sannan aka ce in ka shiga dakin bauta ka kankan da kanka a gaban Allah ka sa goshin ma a kasa don ka gane kai ba kowa bane me kenan yace musulmai na yi goma ma yi kuma muna ta yi ɗansu muna cewa su ne ba kan gaskiya ba ya karatun yake ne sai sai fafaro ma ce kai wallahi duk mun san gaskiya na amma ba a faɗi ya yace a ah, sai na gane waɗannan yin iska ne ba zan yi addinin nan ba yana dawowa ya musulunta wallahi da kanshi ya faɗi wannan ya ce abinda da ya ce mun ne ya ce mun san wannan gaskiyar amma ba za mu faɗa ba ne haka Allah ya yi gaskiya ko bai gaskiya ba to waɗannan idan Allah ya tsine musu albarka ba su ka ba mutum ya san gaskiya ya koye kuma ya tasa wasu bayan Allah suna ta hallaka saboda wannan san ran shi da san zuciyar shi Allah ya kyauta da haka kaji sai Allah madaukakin sarki ba mu labari cewa ya tsine musu kuma duk wani abu mai tsinuwa ya tsine musu da haka kamar yadda mala yace "Faka ka'annama al'alima yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hut kamar yadda malami malamin Allah komai yake nema mushi gafara hatta kifaye a cikin ruwa wa da tsuntsaye fil hawa wanda suke yawa cikin iska fa haula'i bi khilafil ulama kaga su kuma waɗannan sai suka zama su ne kishiyan wato malamai masu bayyana ilimi wato su masu ɓoye ilimi ne su to shi su tsinuwa ne a kansu, Allah ya kyauta shi yasa sai ma ne ya kawo hadisin Abu Huraira hadisi wanda ya tabbata insha Allah hasanun ne fi shawani manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake man su'ila an ilmi duk wanda aka tambaye shi wani abu na ilimi da ya sani tamahu sai ya ɓoye gaskiyar da ya sani saboda wani manufa nashi na duniya uljima yawmal qiyamati bilijanin minna wallahi za a yi mishi takunkumi a wannan bakin nashi ne kaman jaba da yake faɗin gaskiya da shi kawai za a yi mishi takunkumi da ainihin wato lijamin wuta wato da face mask na wuta kaga yadda ake tsame baki da face mask ko ba haka za a tsame bakin shi da wuta a ran tashin kiyama da an gan shi an gane masu koyi gaskiya ne waɗannan Allah ka tsare ni wallahi fi sahiha an abi hurairah annahu qala abu huraira da kanshi wallahi ya taba bada labarin cewa laula ayatan ba don wata aya a cikin alkur'ani ba fi kitabillahi ma haddatsu ahadan shay'a yace saboda tsoron wato da annabi yake cewa duk wanda ya faɗa abin da ban faɗa ba to ya tattali mazaunin shi a wuta yace tsoron kada yi kuskure wajen maganganun manzon Allah yace wallahi da na kama baki na na yin malanta yace amma wata aya ce na gani a Qur'ani sai ta tsorata ni shine da Allah yake cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat duk wanda ya boye gaskiyar da muka saukar wal huda da shari'a to fa alaihi la'natullahi Abu Hurairah yake wallahi ni ko bazan bazan ba to ina ji ina gani in bari kiman Allah ya shafe ni ba duk abin da na sani na ilimi na shari'a da ainihin wato bayanai zan karantar da su to sai dai za mu zo mu ji ayan nan sai Allah ya ce minal bayyinat kaga an kawo alifu da lamu sannan wal da kuma shirya kenan wasu lokacin ana iya samun ilimin da bai shiga ƙarƙashin waɗannan ba shi ilimi ne amma ba wanda zai shiryar da mutane ba wala Allah in mutane ma suka san shi to sun kama hanyar ɓata kenan to su ma irin waɗannan dole mutum zai bayyana to irin waɗannan ba a bayyana to shi ne zaka zo ka ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake cewa mutane fa za ku gaya musu abin da zai amfanar da su ne da haka kada ku gaya wa mutane abin da zai halakar da su kuma an gane ko shi yasa za ku ga malamai wani lokacin sun suka zo kan wani bayani sai ku ji suna cewa wannan bari a bashi a haka dan ba komai ne ake faɗi misali ilimomin da suke karantar da tsaki da bokanci sai malami ya zo ya ce wai saboda kada ya boye gaskiya ya zo ya ta koya mutane tsafi aha kaga wannan ba zai yi ba jama'a an gano wannan da kyau ko to shi yasa Allah ya bayyana cewa ilimin da za a karantar wanda yake gaskiya ne wanda kuma zai yi wa mutane bayani dalla dalla na shari'a shine ma anzalna minal bayyinat wal huda da haka duk ilimin da ba bayyinat bane ba huda bane to ba a karantar da shi ina fata an gane waɗannan su ne bayanai da za mu zo mu ji in Allah ya kai mu darasi na gobe muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin waɗanda abubuwan da muka sani za su zama sanadin tsiran mu ne ba sanadin hallakan mu ba za su jayo mana neman gafara ne na dukkan halittu ba tsinuwa na Allah da sauran halittu ba Allah ka amfanar da mu abin da ka sanar da mu ka sanar da mu abin da muka jahilta ko kuma ainihin wato shigar da mu aljanna a ranar gobe alkiyama